so alhamdulillah rabbil alamin Allah na gode ma Allah da Allah sani ubangiji ya mun gata mahaifina ina ya rasu tun ina bayan mahaifiyata ban taba sanin shi yanzu za a ce min gashi ban ce shi bane sai dai ranar yau da kiyama in Allah ya nuna min Allah ya sa zangan shi zangan shi amma ba wai maganar ranar da ake tuna da mahaifa ba ni awa uku sai na tuna da mahaifina ban taba ganin shi ba amma ina sashi addu'a ba dare ba rana ina tuna mahaifina ina sashi ina mai addu'a ne shi da mahaifiyata saboda ni na ga kalubale iri daban-daban lokacin da ina karamin yaro na tashi a maraya to ina da yayi ina da yaya da mamu da yayata yayata tana gidan mijinta kaga kuma ni ba zan iya tari gidanta ba yaya na kuma ya dauke ni kuma ni kuma ina karamin yaro zai iya sani aikin wahala domin iya yi ba to kuma yan uwana wasu su ce ba su yadda ba to ina nan dai ina nan dai mahaifiyata ta yi aure wani guri to a gidan akwai kishiyar mamana kuma yayana shi ni danta to ka san wani lokaci kishin nan na mata baya barin abin har yana shafan wasu 'ya'yan to kuma ita Allah ji kanta da gafara ta mara su duka su ne, dai bana iya zama a gidan sai dai in dinga bin gidan yan uwa yan uwana muna dan zama haka ko kuma in je gurin ta in wuni gurin da ta yi aure akwai abokani na wanda suke mun taso tsara ɗaya da su to ina zuwa makaranta irin makarantar allo haka ta aka sani to komai dare wani lokaci za a sa gadi na ma kar in tafi in bar gidan gidanmu saboda zan koma gurin mahaifiyata in gurin abokanina da suke can mun taso tsara ɗaya da su amma komai dare cikin duhun gero zan tashi in gudu ina jin karfin gudu in shiga ina zuwa kwankwasa kofar gida mahaifiyata tana ji ta ce waye in ce ni ne cikin daren da na ce eh ba na jin daɗin zama can ne gara in dana gurin abokanina kawai mu zauna to haka dai dinga rayuwa rayuwa dai ga ta nan dai rayuwa ta kasance dai to in Allah ya ga dama shirya sa ba yadda zai ba kaga dai ba wani tarbiyya aka yi masa ba amma Allah in shirya ka ba wani iya Allah ya ka ba zai bata maka rayuwa to na yi rayuwa iri daban-daban kalubale ba irin wanda ban gani ba na rayuwa tsakani da Allah to kafin kalubalen da ka fuskanta mahaifinka kai ɗaya ne gare shi ko dai kana da yanayi a gurin mahaifiyata ni kaɗai namiji akwai yayu na sun rasu wasu ma ban san su ba su ma yaya ta ɗace ita ma ta rasu sai kuma wannan ɗan kishiyan mama na shine alhaji to shine ta taso a gurinsa daga baya kuma da Allah ya bashi wadata sai ya rike ni kuma sai jin daɗi ya zo gaskiya ba lahi ba abin da ce masa sai in ce masa Allah ya saka masa da akai dan ban san wahala ba ban san wahalan kuɗi ba ban san wahalan rayuwa ba in ka gani ma zaka ce mahaifina ya da rai ba irin gatan da bai mun ba wallahi Allah ya yi min ina auren nan ma na gata ba mu shirya da yarinyan ba wata yarinya ce hajji ya yi auren min ita ba mu shirya da ita ba ni kuma na ce ma alaji ya ce min to abaka duk inda zaka shiga cikin duniya in ka gama takka in ta yi maka ka aure ta amma ban da zina kaga mutumin kirki ne yayi yace in dai zai yi zina bai yahi min ba amma in dai mace aure ne magana aure in je aura ko ina na ganta nan na zo Kaduna ina neman kuɗi wallahi a bakin bankin na haɗu yarinyan na aure ta yau mu bakwai 'ya'yana biyar maza mace biyu to kafin mu ji rayuwar da kai da ita wannan da aka samu zira ya aka yi kana cikin kalubalen rayuwa har ka faɗo da shi wanda daga baya rayuwarka ta canja to ka san shi Allah gahurar rahimu ne kumfa ya kunu ne ko yau baka da shi gobe kai ne mai shi mai shi yau gobe bai da shi Allah kenan shi ya sanya kullum muka dogara da ubangiji in ka ga baka da kuɗi ka ka da hankalinka shi arzikin nan da ka gani wallahi bai da wahala sai dai in Allah bai amince maka ba yau in ka zo ka saba kai ko sisi ba kaka damu ka bar ma Allah komai gobe za ka linka in ga dama domin komai yana gurin sa ne ka gane to amma abin da yake damu mutane kenan mutane wasu ba su da hakuri in ka rasa yau za ce ai su sun rasa Ko wace hanya za su bi su samu ba zai yi ba in ma ka samu ba zai albarka ba to ka tsaya ka gode ma Allah da Allah ya sa maka da lafiya domin in ka je asibiti wallahi za ka yi kwalla ka ga wani wallahi tallahi lafiya yake nema ga kuɗin amma wallahi tallahi ba da zai da lafiyan ba lafiyan to kai kuma ga ka da lafiya ga yanci ko kuma ka je prison ka ga mutum karfa ne bai da yanci da za a fito da shi a ce ya samu shekara biyu bai rike naira ɗaya ba a dai bashi yancin sa yana so inda zai samu abincin da zai ci to duk wanda ga yana cewa Allah ya kawo masa masifa da bala'i bai je prison ba in ka je prison ka ga abin da a ciki wallahi sai ka kwalla wallahi inda ka da imani sai ka kwalla saboda rashin yanci yanci kawai ya ishe ka domin an taɓa kama ni a nan gidan gayu ni ba wani abu ne ba ina tafiya aka kira ni goshin kirsimeti irin kama na kirsimeti aka kai ni gidan gayu billahi lazi komai ina ji ana yi waje amma ba na ganin mutane amma kwana ɗaya na yi amma in ka gani da shi to sai ka ce na yi sati ban da lafiya mishi to ya za ya za mu kasance da kabari kabarin za a buɗe ƙasa a saka ka diba suwaye suka kama yan sanda ne yan sanda sun zo suna irin kamin banza ɗin nan kamin kirsimeti gani ga ɗaki na na dawo daga business iya sai aka kira ni wasu 'yan mata suka kira ni da na zo na tsaye gurin su sai suka ce suna son wani abu gudanci gaskiya ni yanzu ba zan iya kyautan wani abu ba a'a kamun in juya haka sai na ga motar 'yan sanda bayana an zagaye mu an ce mahon mota ce me muka yi a karfin mota kawai kuma duk wanda a cikin motar nan kaman abin da aka mai kenan kamo shi aka haka kawai suwa neman kuɗin kirsimeti to daga nan dai ni ce to muje ni ba na son wulakanci abin da ban so duka ka ce za ka rike ni haka kawai ni ba barawo ba ba kaman da komai ba kawai kaman banza yi mun. mu je shi Allah sani muka je na kwana gidan gayu gari ya waye alhaji yana nan garin ya zo ya karbe ya karbe ni aka ce me kai aka yi ce wallahi ba abin da aka yi ka tambaye shi su kama muka kama da shi ba su kama mu da komai ba ka kasa kama suka kama ni na bar Allah kawai akwai ranar zama haɗu gaban Allah to kana ba mu labari hmm. shi wanda rayuwarka wanda ka koma wurin shi kuma rayuwarka ta canza mm. ya aka yi har kuka haɗu ma'ana ka koma wurin shi shi dama yana son ya rike ni a lokacin ina karamin yaro to amma irin abin da ba zan iya ba sai sai na yi shi ka gane sannan mahaifiyar shi ita ma ba ta da haƙuri to shine kuma akwai yan dangi na haka na bangaren uwata sai su ce su ba su da su ga ana cutar da ni ba ya yi haƙuri in na girma sai ya zo ya kama ni ya je da aikin da zai iya yi sashi to da Allah sani girman ta taso kuma shi kuma sai Allah bunkuso shi ya zama mai arziki za a lokacin muna yan aiki mu je gona ni ba aiki nake ba sai dai na tare yan aiki wallahi Allah in muka je kasuwa akwai kasuwa da muke zuwa muka dawo kasuwan Qur'ani sai mun kai kusan karfe ukun dare muna gyaran kuɗi ba mu ga gyaran kuɗi ba cinikin da ake wa saboda Allah ka yi sai na zama dan gata duka a garin ma ba mai gatan mu da Allah ya kawo na lokacin kawai shi Allah rahimi ne wallahi da Allah kawo gatan shi sai Allah kawo gata to shi yayin yanzu in ga mutum na hauka akan kuɗi bai samu ba ya ta shirme yake bani mamaki saboda ni na tabbata da arziki sai Allah ya so duk iya hayanar da zaka yi wallahi kai baka isa kai maka arziki ba To wani irin kira za ka yi ga 'ya'ya waɗanda za ka ga a lokacin da suka taso gaban mahaifinsu suna kiyaye dukkanin wasu haƙunan waɗanda suka san mahaifinsu na masu faɗa a kansu amma daga zaran suka ga mahaifin ya kawo ya rasu sai su canja kuma ɗabi'unsu zuwa wasu ɗabi'u na banza wanda ke wanda daga ƙarshe ma suka iya zama alloba a cikin al'umma wani irin kira za ka yi ga irin gaskiya gaskiya ina musu kira ga rayuwa irin wannan tsakani da Allah dan adam ya tsaya maka sa faɗa ko yaro ne ko babba ne ya sa kansa wani hali shi ba ya san halin da ba kyau kana shiga wata zuri'a wadda ka ga ingantacciya ce sai ka kai ka zama tauraro a su kana shiga cikin zaga ma kai rayuwa kama ba irin tasu bace kana shiga ko babban mutum ne kai ka zo wani unguwa unguwar mutanen kirki kai kuma ba mutumin kirki ba kana shiga ma za ka kai ka zama wani iri cikinsu haka yaro ma in ya shiga unguwar da ba tasu ba inda ta mutanen kirki ce in shi mutumin banza ne sai ka kawai dabi eh, wanda kai ma ba zai iya zama wurin ba ma sai ka kawai rayuwar shi ba ta dace da wannan gurin ba to ina kira gare su tuna fa akwai ranar ƙarshe fa duk mai irin wani ɗabi'a ya tuna akwai ranar ƙarshe fa ita fa mutuwa ba wanda ya ma Allah laifi ko wani ba wai laifi ne kowa wanda suka mutu suka suka kowa ba kawai lokaci ne yi duk wanda ya ga bai mutu ba wallahi time din shi bai ba kika ba a gaya maka sakon ɗaya ba Allah ba zai kara maka ba to dan haka ya kamata mutum shi makansa faɗa abin da ya kamata ga yara matasa masu masu irin wannan hali mahaifinka ya mutu yana kabari baka san irin halin da yake ciki ba an ce kowace juma'a duk inda mumini yake duk inda mamaci yake sai ya zo duniya yana neman addu'a ga ya ga addu'a da ƴaƴan suka yi masa duk daren jima'a sai sun zo to idan bai samu ba shi mahaifin in bai samu addu'a da ƴaƴan suka yi masa Allah da Allah wadana abin da na baro a duniya Allah wadana abin da na baro a duniya na mutu na bar baya da kura to kaga wannan tirga wanda aka samu mahaifin shi ya kabari yana mishi wani addu'a ya kamata samari matasa su tuna da iyayensu tun kana cikin ciki ake wahalanka babanka bai da shi yana da shi duk inda zai shiga ya samu kuɗin rago sai ya nemo mahaifiyarka kashi za tsarinka amai tumbuɗi hana ta bacci ka hana ta bacci bancin ɗauka cikin da ta yi ya kamata ka tausaya mahaifiyarka ko baka bata komai ba kullum kai mata addu'a mahaifiyata Allah ta gama duniya lafiya in kuma ta mutu Allah ka jikanta da rahama Allah ka saka mata kabarinta da hasken rahama ka Allah mu ma da muke nan duniya ba mun gagara bane muna kan hanya ubangiji Allah ka sa mu kikkiyan karshe ka sa mu gama duniya lafiya ubangiji ka kare mu daga mummunan aiki Allah ka ba mu ikon aikata kyakkyawan aiki tunda mu Allah ya riga ya gama da mu fa kaga dai akwai mala'ika ɗaya a nan guri na ba ni kadai nake nan ba kowa kuma haka yake nan ma akwai mala'ika duk abin da ka aikata Allah rubutawa kaga Allah ya gama da kai ko ko kana so ko baka so duk iya saurin bala'inka abin da zaka aikata wallahi sai Allah rubuta sai wannan mala'ikan ya rubuta na aikin shari ko na hairi to kaga ai an gama da kake na yi to dan haka gaskiya ya kamata mutane su maka yamin laili in za ka aibu ko na zalunci ne ko na halal ne ka tsaya kai tunani kamun ka aikata saboda ita rayuwa ba ita ce wace gobe ba To daga ƙarshe wani addu'a za ka yi ga shi mahaifin naka? Gaskiya addu'a alhamdulillahi kullum ina masa addu'a ubangiji rabbi samawati kai ka amshe babana Muhammad Allah kai kullum sai na masa wani addu'a Allah kai masa rahama ka haska masa kabarinsa da hasken rahama ubangiji Allah ka sa kai yayi tar da ni na bari duniya da iyana da ya bari duniya Allah ka ba iya kowa wanda ubana ya rasu mahaifin ta rasu Allah ka ba shi ikon roƙa musu rahama ubangiji.